فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب sai Suleiman ya ce, Tabbas, na fifita son dukiya daga cikinka akwai son dawakai Akan kan ambaton Ubangiji na har rana ta faɗi, na makara ban yi sallar la'asar ba.